A ƙarƙashin wannan yarjejeniya, rundunar tsaron National Guard ta jihar Indiana ta amince domin ba askarawan jamhuriyar Nijar damar cin amfanin hulɗar da ke tsakaninta da ƙasashe fiye da saba'in, wacce tun a alif ɗari tara da da casa'in uku ta bullo da wani shirin musamman domin ƙara ƙarfafawa jami'an tsaron ƙasashen waje hazaƙar aiki. Janar Carter Pika shine mataimakin janar ɗin rundunar Indiana National Guard. This partnership is an opportunity for us all to develop a lasting relationship focused on sharing insights while engaging in activities ya ce wannan yarjejeniyar aiki dama ce gare mu mu duka mu karfafa da daddiyar hulɗar da ke tsakaninmu da wasu ƙasashe wacce ta ta'allaka akan alƙawulan gudanar da ayyukan da za su ƙara wa rundunoninmu ƙarfi a fannin samar da tsaro zaman lafiya ci gaban tattalin arziki da dukkan wasu batutuwan da suka shafi dubarun ayyukan soja kasancewar daga yanzu mun doshi alƙibla guda yana da kyau a sani indiana national guard na na'am da dukkan wata hulɗar da aka girka akan amana. Know that the Indiana National Guard and the state of Indiana are committed to a relationship built on trust. Hafsan hafsoshin Nijar General Sani Garba ya bayyana cewa kulla wani yarjejeniya wani abu ne da ya zo akan lokacin da ake matukar bukata. Bisa la'akari da mawuyacin yanayin tsaron da askarawan Nijar ke aiki a cikinsa a sakamakon ayyukan ta'addancin da ya addabi kasashen yankin Sahel da Sahara. ya kuma kara da cewa ba tare da wani bata lokaci ba askarawan nijar da su na jihar indiana za su tsayar da fannoni da tsarin aikin da ke bukatar matakan gaggawa domin shiga aiki ga dangadan a wannan yarjejeniyar aiki da ke amfanar dukkan bangarorin biyu in ji shi et la garde nationale de l'État d'Indiana se mettront ensemble et sans délai afin d'identifier les axes d'intervention prioritaires de ce partenariat multidimensionnel mutuellement avantageux. Hulɗa a fannin aikin soja tsakanin jamhuriyar Nijar da ƙasar Amurka wani abu ne da ke da daɗaɗɗen tarihi. To ma tallafin amurka a wannan fanni ya lullunka a 'yan shekarun baya-bayan nan bayan da hukumomin Nijar suka buƙaci gwamnatin Amurka a kan wannan buƙata a shekarar 2015 saboda yadda barazanar tsaro ke ƙaruwa a baki ɗayan ƙasashen da ke kewaye da Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger.